Assalamu alaikum. Wani matsala da yawancin masu amfani da Microsoft Office suke fuskanta shine kana cikin aiki da ko Word ko kuma PowerPoint ko Excel kawai sai ka ga rana guda ka tashi ya zamana ya nuna ma Product Activation Field abin da za ku yi kuwa ba wani abu ba ne kawai direct inda za ku je ku fara dubawa shi da ku shiga file explorer naku bayan ku shiga ku shiga cikin c drive shi nan kamar yadda yanzu muke kokarin shiga ga shi daga nan za ku shiga cikin c drive naku da kun shiga sai ku je gun programs files uh, ah, x86 kuna shiga sai ku je ga guri nan da aka rubuta microsoft office ga shi daga nan gud so kawai sai ku shige shi yanzu ni nawa ga shi office 16 ne kamar yadda kuke gani to amma zai iya yiwuwa naka ya bambanta da yanda nawa yake zai iya yiwuwa office 15 ko makamancin irin wayana amma ni office 16 ne kamar yadda kuke gani ana so sai ka shige shi ga wani fayil nan da aka rubuta o s p p r e a r m gashi nan mun nuna muku shi so duk inda yake ma zai iya yiwuwa baya cikin wannan folder din irin namu wanda yanzu muka shiga so ko a ina yake dai in ka zo ka nemo shi gashi nan kamar yadda kuke gani sai ka taba kan shi sai ka right clicking a kan shi kawai sai ka zo ga guri nan da aka rubuta run as administrator so kawai shi za ka shiga abinda za ka shi ne mai so uku za ka shiga yanzu misali mun yi na farko din nan zai yi pop-up na wannan ah, kamar wonin haka sai ka ce yes na farko kenan so uku za a yi yanzu mun yi na farko so tabbatar ka danna wannan abin nan din ka yi ronin din shi as administrator so uku kar ya wuce uku kuma kar ya zama na bai kai guda uku ma yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani muna kokarin zamu je direct zuwa powerpoint din mu sai mu ga in yayi to Kuma tun anan gashi abin da ya nuna mana da ya nuna mana cewa product activation field kamar yadda da muka nuna muku to amma yanzu gashi direct ya fito cewa babu wannan rubutun da ya mana da sa mana product activation field so wannan shine hanyar da ake bi a gyara wannan matsalar a duk wani office naka so kun ga a cikin word ɗinmu ma yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani shi ma bari mai refresh ok gashi nan ya refreshin kansa word gashi nan da ya sa word sai kuma a ƙarshe ya sa product activation field so gashi nan a excel ma ga excel ma gashi nan direct so yanzu kowanne daga cikin wayannan za mu iya aiki da shi kamar yanzu gashi shi wannan powerpoint ɗin da da na buɗe shi a da ya nuna min ba zan iya aiki da shi ba amma yanzu ga nan zan iya rubutu shi nan ko me nake so zan iya rubutawa shi nan amma da ya tsaya ba za a iya rubutu ba ba inda mutum zai iya aiki da shi Su wannan shine hanyar da za ku bi cikin sauƙi ba tare da kun yi amfani da wani application ba tare ku gyara wannan matsalar daga cikin ofis naku ku danna mana alamar subscribe ga wayanda ba su yi subscribe wanda kuma suka yi subscribe ku danna mana alamar like don samun ƙwarin gwiwa wajen kawo muku bidiyoyi irin wayannan mun gode